Masu sauraronmu ku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. barkan ku da ƙara shigowa wannan tasha ta mai albarka. Tashar da take kawo muku muhimman labarai da su da zarar sun faru. Idan ba za ku manta ba a ɗazu dai mun kawo muku rahoto kan yadda gwamnati ta yankewa Abdul ko kuma ce kotu ta yankewa Abdul hukuncin kisa ta hanyar rataya. To a yanzu dai kuma mun ƙara binciko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 to a halin yanzu dai ga wannan cikakken rahoto a yau dai sha biyar ga watan disambar shekara ta 2022 ita ce ta kawo ƙarshen shari'ar da ake yi wa shahararren malamin addinin addinin nan wato sheikh abdul-jabbar nasir kabara inda ta same shi da laifi tare da yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya malam abdul-jabbar ya fara gabatar da wasu karatuttuka wanda suka saba yadda malamai ke karantarwa ta fannin usulobin karatun fassararsa haɗi da kuma tarjamar gundarin abubuwan da malamai ko mutane suka sani tun asali misali a ɓangaren karatun hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama abdul jabbar na ganin wasu abubuwan jingina ya na ganin wasu abubuwan jingina masa akai kai bai yi su ba ko kuma bai umarni da a su ba hakan ya sa wasu malamai daga ciki da kuma wajen jihar Kano suka fara mai da masa da martani da kuma nuna masa abin da yake yi ba dacewa bane ba kuma kuskure yake aikatawa amma duk da haka Abil Jabbar ɗin ya hakimci cewa shi akan daidai yake ba kuma wanda isa da gyara masa Malam Abdul Jabbar ya nemi da gwamnatin jihar Kano ta haɗa masa zama da waɗannan malaman da suka da suke ganin fahimtarsa ba daidai bace ba inda aka jiyo shi a wani faifan bidiyo yana cewa duk malamin da ya kuma duk malamin da ya kuma ce abdul kaza gwamnati ki gwamnati za ta hada shi da shi in ya kasa kare kansa ko a kashe shi ko kuma a mishi lab in prison in abdul jabbar ɗin da karan kansa To kamar yadda dai ita ma jaridar Ladid Hausa ta rawaito a ranar goma ga watan Yuni shekarar da ta gabata a gudanar da zaman a ma'aikatar shari'a da kula da al'amuran addini a jihar Kano. ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ma'aikatar watkan muhammad tahir baba impossible haka zalika malamai hudu dai su ne suka kalubalanci malam abdul daga bangarori hudu na mabiya addinin musulunci a jihar kano wanda suka hada da kadiriya ita karan kanta da tijjaniya da salafiya da kuma izala ita ma a ƙarshen zaman dai alƙalin musabakar wato Profesa salisu shehu wanda yake shugaban jami'ar al istikama da ke kano ya sanar da cewa da'awar da malam abdul yake yi ba gaskiya ba ne ba kuma ya kasa kare wasu maganganu da yake yi a karatunsa don haka gwamnati ta ɗauki mataki a kansa haka zalika bayan zaman da aka yi a ranar goma ga watan yulin shekara ta 2021 a ranar 14 ga watan yuli malam abdul ya fitar da wasu kasusuka da yake zargin ba a yi masa adalci ba a wajen mukabalar da aka shirya a ranar 17 ga watan yulin dai gwamnatin kano ta ba da umarnin a kama abin jabbar ta da kai shi kotu sai dai kuma kotun ta tura shi gidan dan kande kafin fara sauraron karar tasa tun daga wannan lokaci aka fara gudanar da shari'ar zuwa yau din kamar 15 ga watan 12 shekara ta 2022 da aka yanke masa hukunci kazalika malam awaisu al'arabi fage wani wanda yake sa ido a sha'anin shari'ar ya ce zaman ya gudana ne sau 29 amma ya ce akwai wani wanda aka zo zaman kowa ya gurfana amma alkali bai samu damar halatta halatta ba dan haka ba a yi ba kuma har shi to talatin kenan inji malam uwaisu haka zalika a yau an ya kasance na musamman sabida a yau ne aka zo ƙarshen wannan shari'ar kuma a yau ne aka gama ta gaba ɗaya mai shari'a alkali ibrahim sarki yola shine wanda ya jagoranci shari'ar wanda aka fara da misalin karfe tara da minti goma sha bakwai na safe kuma aka gama ta misalin karfe ɗaya da ashirin da uku na yamma a kotun kofar kudu da ke kudu da fadar mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero cfr mai shari'a ya ce ana tuhumar wanda ke gaba wanda ke gabana ne da laifuka guda hudu wanda suka hada da keta alfarman musulunci da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yin wa'azin da zai tada tarzoma cin zarafin alkali da kotu ta da kotu da kuma laifuka da suka saba wa al'ummar da ke da muke ta alkalin ya ba abdul jabbar damar gabatar da wata magana kafin yanke hukunci sai dai abdul jabbar din ya ce a yi masa duk abin da za a yi masa kuma dai abin da alkali ya faɗa sharri aka yi masa bayan jin ta bakin malam dabar, sai mai shari'a ya tafi hutun rabin lokaci bayan minti 35 sai da kuma ya karanta hukunci kamar haka inda yake cewa ni mai shari'a ibrahim sarki yola alkalin kotun musulunci da ke zamanta a kofar kudu na samu wanda ake zargi da laifin da ake zarginsa a kai don haka ina mai sanar da hukunci kotu ta yanke wa wannan mutumi hukuncin kisa ta hanyar rataya sannan ta umarci ta yi umarni da a rufe masallatansa guda biyu na filin mushe da ke karamar hukumar gwale da kuma na sabuwar gandu sannan mai ba da umarni ga duk gidajen rediyo da suke kano da kuma gidajen talabijin da kafafen sadarwa na zamani da su daina sanya karatattukansa sannan duk littafin da ya zo da su kotu yake karantawa don ba da shaida na kwace su mai shari'a bai gushe ba sai da ya ce kana yana da damar ɗaukaka ƙara daga nan zuwa kwana talatin kan wannan hukunci sai dai kuma bayan zaman kotun jami'an hukumar kula da gyaran hali na najeriya sun ci sakayyar malam din zuwa gidan yarin gwaran dutse da ke da tazarar kilomita tara daga kotun mutane da dama sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu tare da nuna goyon baya ko a kasin hakan kan wannan hukunci kamar yadda da ita ma jaridar da hausa ta tattaro wannan rahoto haka zalika dai masu tsaro idan ba za ku manta ba dai dama tun arsali abin jabbar da yana irin wayannan baran ma sannan kuma an yi wannan dai zama da abdul jabbar kin farko dama dai da a ce ana yin yanke irin waɗannan hukunci to fa ko shakka babu wasu ba su dinga irin wannan ma ba babu kuma wanda zai dinga yi wa addini shiga kai tsaye ba tare da ya samu cikakken ilimi a kansa ba to ma sauraro a dan neman kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna neman alfarmar ku. da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar karar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a kodoshe da zarar mun daura su ila kuma ku danna mana lakin domin ma da haka ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako ta da kuma neman ku rahotanni da haɗin su sannan kuma da ƙarshe kuma mai sauraro me za ku ke cewa dangane da wannan hukunci wanda aka yanke wa Abdul Jabbar gode muna jiran sakon